Rikicin sarkin waka da 'yan mining ya zama bala'i. An bankaɗo ainihin sana'ar Idris mai wushirya a TikTok. Labari da ɗumi sa a halin yanzu shine rikicin sarkin waka fa da 'yan mining na neman ya fi ƙarfin jama'a. Domin kuwa duk inda ka zaga zaka ga 'yan mining ne ke caccakar sarkin waka na zero. Lalle wannan abu dai ya rasa nasaba da wani hira da aka gudanar a gidan talabijin din Abdul Gaya, inda yake hira da sarkin waka kan cewa yaya yake ganin irin waɗannan abubuwan mining, inda sarkin waka ya ce iya yawan mining ɗinka iya yawan talaucinka. Wanda hakan ya ƙona wa masu yin mining rai inda suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatansu suka yi wa sarkin waka wankin babban bargo. Lalle wannan abu da ya faru ya kasance ɗaya daga cikin abubuwan labaran da suka yi tashe a wannan wata. To ma sauraro ganan faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku yadda 'yan mining suka yi wa sarkin waka rugurugu amma kafin nan ku danna mana subscribe. Kai Naziru Maroki dan maula wai har kana da bakin da zaka buɗa baki ka ce wai iya mining ɗin mutum iya talaucinsa. to wannan mu mayan din ta kawo mana ci gaban da shugabannin kasan da suka yi a lokacin mu ta kawo mana ci gaban da ba su kawo mana ba banda gudulo kai baka iya furta alkhairi ba ko to iya iya girman kanka iya girman kanka iya girman kujeranka a wuta ba ruwanmu da wani abin da kake da shi kai komai ka kasance jiji da kai alfahari firawudin ko kar ka yi to mai gidanka sunusu ma yana mainin ba kai ba mai gidanka sunusu ma yana mainin in baka sani ba ka je ka tambaya kai yau a fusace na zo na ji wani mai karkataccen baki yana gaya wa yan mainin magana duk wanda ya mana kan karaye mun masa kan kai wallahi kai da ka zo ka ce wai yan mainin waye waye to ba kwandama mu mainin muke wa kai ba kowa ya san dan maula ne kai a addinance ma maula haramun ce ha wake a shi ba haramun ba ne kiɗa kuma fa kowa ya san aikin ka kiɗa da waka ka zo ka wani zauna kana wani sarki sarkin wa sarkin banza mu ina mu da kai ka zo da wani dogon bakin ka kamar an ba jaba tabin gishiri ai wani yawan mainin din ka yawan talaucin ka tunda kai ne Allah mai bada arziki shi shikenan sai kai ta talauta mutane kawai ba ku san me za ku iya faɗa ba kawai in kuka rasa me za ku faɗa ya ku zo kawai ku yi ta gaya mutane magana da ina yin ka amma Allah yanzu na fita da kai gafara da Allah ka je ka nemi sana'a maula ba sana'a ba abuwa yan gidana na ci mutuncin wanda ya ci mutuncin yan mainin to amma yanzu an kira ni an ce dan Allah in sauke bidiyon to na sauke sannan yan mainin mai haƙuri mu ci gaba da mainin mainin alkhairi ne amma fa babu wani mai dogon baki da ya isa ya zo ya gaya mana wata magana da za mu zo wai mu daina a babu ita walla ba wata magana da za ta yi tasiri a wuyan mu. mainin yanzu muka fara kai da ka zaɓi layin maula ka je kai maularka a addini ma dai mun san maula haramun ci a kafta a ci gaba da mainin an jima ma zan sauke sabon link akwai lik ma yanzu da na ajiye akan bayo dina ku shiga ciki zan koya muku sababbin dabaru na samun kuɗi a online yo jama'a duk wani dan mining ya fi sarkin waka saboda maula ma a waka haramun ce mu mun sani tapsop dina guda daya ya isa ya siya gidan shi na gandun sarki ava dina guda daya ya isa ya siya motocin ka na gandun sarki yawa dina guda daya ya isa ya siya mota kada gidanka gaba daya hamster dina miliyan goma ya siya studio ɗin waka ya aure lokacin da notcoin ta fashe ina tunanin notcoin ita ne abu na farko wanda ta fara karfafa ma talakan Najeriya kwarin gwiwa wurin ci gaba da harkar mining da farko mutane da yawa sun fara amma sun zo sun daina ga wani tambaya ina so in yi ma Nazira sarkin waka ina so dan Allah ko kuma tagin da shi ko kuma ku tura mishi kai tsaye saboda ina son ya zo ya saurari wannan ko ka san cewa daga lokaci kwana goma na farko da na tambaya artificial intelligence chat GPT cewar nawa ne aka samu a Najeriya kudaden da Najeriya ta samu kudaden income da talakawan Najeriya suka samu sanadiyan fashewar nan Notcoin ya bayyana min cewa a cikin kwana goma na farko lokacin da aka yi launching din Notcoin a Najeriya talakawan Najeriya sun samu kimanin dala triliyan 1.2 daga exchanger Bybit kadai wanda kuma a yanzu haka ana hada-hada a Najeriya na samu masu arbitrage da sauransu na kimanin dala biliyan 4.2 wato ina so sarki ya gane cewa mu ma fa da kake ganin mu degree holders ne har da masters amma ni tunda nake ban taba daukan takarda na da sunan in je wurin wani neman aiki ba saboda aikin ma babu shi a Najeriya ne kadai zaka yi karatun ka gama ya zama na cewa neman aiki wannan shine kuma sabon aiki da ka samu kuma wani ma har bakin cikin wannan rashin samun aikin da bai yi ba ya sanadiyan ajalin shi ya kamata mu ringa fahimtar cewa mu yan uwanmu fa in dai ba za mu ringa encouraging din su ba discouraging kawai muka iya to wannan na nuna cewa halin mu har gobe ba zai canza ba musamman na mutanen mu na arewa dalili anan ko shine sarkin waka ka fito ka faɗa mana inda ka taɓa zuwa kana encouraging matasa akan wani harka wanda ka san cewa ana samun kuɗi a ciki ka zo ka ce ya kamata kai kaza ai kaza ai kaza ai ko discouraging kawai ka iya sannan kuma a matsayinka na wanda yake nuna shi mai arziki ne ko mai kuɗi ne ba wai matsala na ne ina ka samu kuɗin ka koko ya akai akai ba a'a amma a matsayinka na wanda yake dan jihar Kano ka taso a cikin al'umman talakawa haka Allah kake sai da lokaci Allah ya baka abin da ya baka to ina so ka faɗa mana yaushe ka taɓa bude wani gidauniya kamar in ce kamfani ko ko wani masana'anta wanda talakawa kamar mutum dubu ɗaya zuwa gaba wanda suka samu wani arziki a ciki ko ko suke dogara da kansu a ciki idan babu shi hakan na nufin cewa kai ka fi iya discouraging ne fiye da encouraging sannan kuma ya kamata mu ringa fahimtar cewa rayuwar nan ya zuwa rayuwar blockchain da bacewa money duk wanda zai zo yana accusing wani harka na cryptocurrency da abubuwa na bacewa online zaka samu cewa kuɗaɗen shi ba kashi yake da su ba kudaden shi na cikin account din banki wanda kuɗin ka koda yaushe a kullun rana ta duniya sai sun fita sun je sun yi kasuwanci sun dawo sai dai su zo da riba ko faduwa amma duk ba ku san da wannan lissafa lissafin ba saboda lissafin yana da fadi wanda idan aka ce za zauna na bayani irin wannan zai iya dauka har zuwa awa ko fiye da haka a abin da nake so karkata akai akan mai wannan tap tap din da mutane suke yi da kake gani wannan yana matsayin kaman aiki suke ma wannan kamfani ko platform ko ko menene ma domin samun sabbin update mining da airdrops faka-faka kawai ku yi wa wannan namban magana ta whatsapp 0708816 88 ko kuma ku shiga description na wannan bidiyo za ku ga link mun sa muku sai ku yi joinin WhatsApp group ko kuma Telegram. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma shine an bankaɗo ainihin sana'ar Idris mai wushirya a shafin TikTok. a halin yanzu dai wani faifan bidiyo na idris mai wushirya ita ce sanadiyan bankaɗowa da kuma tonowa na ainihin sana'ar da mai wushirya yake yi Idris mai wushirya ya bugi irji ya caccaki waɗanda suke zaginsa inda ya fito ya bayyana ainihin sana'arsa domin suna masa wani irin kallo a hagunci. Lalle wannan abu da ya faru da mai wushir ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suka faru a wannan sati. domin kuwa Idris mai wushirya cikin fushi ya bayyana wa duniya irin gwagwarmayan da yake yi domin ya samu ya rufa kansa asiri. saɓanin yadda wasu suke masa kallon ɗan daudu ko kuma yana yin wani abu daban lalle wannan abu sai dai mu ce Allah ya ƙara rufe asiri amma dai yanzu mu kawo muku faifan bidiyon sai ku gane wa idon ku amma kafin nan ku danna mana subscribe magana akan sana'a sana'a sana'a sana'a da ake ta yi a kai wai sai a ce wai <laughs> wai me sana'a ta wai tambaya ake wai me sana'a ta kai ga kuna aiku ne sana'ar ta masu tambaya ta ku yanzu alal misali ku har sai ma an tsaya an gaya muku me sana'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil kai bari in cire wannan glass din kai jarirai nake siya sabuwar haihuwa musamman masu manya-manyan cibiyoyi in aka saka su a kilo ba karamin nauyi suke yi ba su nake siya yauwa ko gidana na nasara kwanan nan da na sayar wasu jarirai takwas ne na samu <laughs> ne mallaki wani gida mai bes mai wannan <laughs> mai hawa uku na gaya muku kai to bari ku jin gaya muku kun ga wannan tiktok da kuke gani ni ba abin da zan cewa da social media sai Allah alhamdulillah Allah na gode masa wallahi babu kalar rufin asirin da tiktok bai mun ba abin da ko sisi a fija atan dama kunu safe da rana dare matsi tsamiya binnan bican kai ba ka latta faɗi tashin daban ba a duniya Allah ya bullo min da hanyar in ci abinci a social media to a social media nan da kuke gani wallahi kun ga kuna mamaki to yanzu alal misali in a kudu ma nake har wani ma zai tambaye ni ya ce min me sana'ata su yanda suka dauki social media yanzu a matsayina da yadda nake da Allah ya bani wallahi da yanzu akwai yara sama da nawa a na kuma ko yanzu alhamdulillah tunda akwai inda suke ci a kasa na gode Allah a wannan tiktok din da kuke gani Allah na karbi talla akwai tallan da na karba ba wai na gaya muku ne wai dan mutum ko ya ko ya ji ba matsala kuce kawai ma na ce bari dai in yi wannan bidiyon kun sani ba na yin abu wai dan in gamsar da wani saboda shi wanda ka fito ka gamsar da shi a ran da ka fito za ka gamsar da shi a ranar wani zai karyata ka to na shirya da irin wannan amma ina so in gaya muku falalar abin da Allah ya min ne kar wanda ya ƙara ce min wai in je in nemi sana'a ni wannan ita ce sana'a ta sai dai ban sani ba ko nan gaba wata ran Allah zai kawo min sana'a da tafi wannan amma a tiktok ɗin da kuke gani na karɓi contract na talla na karɓi na ɗari hudu na karɓi na miliyan ɗaya na karɓi na ɗari biyar na karɓi ɗari biyu ɗari uku ɗari ɗari hamsin hamsin wallahi ba adadi wallahi in na haɗa maka balance ɗina na tallace-tallace a wata ɗaya na tsawon wata ɗaya na rantse da girman Allah sai an raba wa masu ji kai ba digiri kake da shi ba ko nawa kake da shi wallahi sai ka sha mamaki dan haka da Allah jama'a tambaya ta ma me sana'a ta hassada ce ko mutum ya ganna a jirgi ko ya ganna a wani guri mai kyau ko ka ganna a wani gari ka ce wai me sana'a ta hassada ce da Allah kuma kar a dinga ja da ikon Allah kamar ana tufka ne kana warwarewa kuma kanka kake warwarewa ba ni ba ni dai Allah ya sa na fahimci rayuwa ni fa na fahimci rayuwa shi sa ku ga ban fiye ba da ma amsa akan komai ba saboda a lokacin da ka fito ka ce sai ka ganar da wani a ranar shi kuma wani zai fara ƙaryata ka to ba da matsala da ku duk wanda ya ƙara in je in nemi sana'a sai na cizgewa kai wai in je in nemi kai <laughs> kai kai tiktok duniyar Allah ko yake haka business din yake sharrin customers ne